الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafinmu na ahkamul jana'iz wa bid'uha littafin da ka fara malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa Allah ya kansa da rahama a yau muna ashirin ga watan hijira hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiyya wannan shi ne darasinmu na goma a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da littafin ya kunsa kuma ya sa mu dace da yin aiki da abin da za mu karanta satin da ya gabata mun zo kan fasali na biyar da yake magana akan ma yajibu ala aqaribil mayyit abin da ya zama wajibi akan wato dangi ko makusanta na wanda ya rasu a mun karanta mas'ala ta 19 da take magana wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabar wafatihi amran bayan mun karanta wannan mun zo gaba da take cewa wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim ma'ana yin hakuri da juriya akan mutuwar da'a hakan yana da lada mai girma wa qad jaa fi dalika ahadithu kathiratun azkuru ba'daha malam yace hadisai masu yawa sun zo akan wannan amma zan ambaci wani sashen na hadisan ba gaba ɗayan su ba cewa idan Allah madaukin sarki ya baka da sai ya zanto cewa wannan ɗan ya yi wafati to hakan yana da lada mai girma shi sa ita da'iman haihuwa abu ne da yake da alkhairi ita haihuwa ko da ɗan bai tsayin rai ba alkhairi in ma ya yi tsayin rai alkhairi shi sa Allah ta'ala ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman sha'u inafan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inafa ويجعل من يشاء inna إنه عليم قدير mulkin sammai da ƙasa duka na Allah yana halittar abin da ya ga dama idan Allah ya so sai ba wani wato kyautar ƴaƴa mata zirga ba ɗaya shi wannan baiwa ce kuma albarka ce shi sa ibnu al-qayyim a cikin littafin tuhfatul wadud bi ahkamil maulud yace a wannan ayar sai Allah ya fara ambatar mace ya habu liman yasha'u inathan dan ya cike mata gurgunta na rauni da take da shi wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma sai a bashi ɗaya maza gaba ɗaya. ila maka da ana kiransa abur rijal Allah ya ce au yuzawwijuhum dhukuran wa inatha ko kuma ya cakuɗa wani maza da mata amma wajen rashin haihuwa sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sanya wanda baya haihuwa ya zama ya zama wani wanda ya Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zama aqiman wanda baya haihuwa innahu alimun qadir Allah masani ne ko mai iko ne akan komai to ita haihuwa riba ce kuma albarka ce idan dan kafin ya balaga ya mutu to zai zama ma daga shiga wutar jahannama idan dan kuma ya rayu ya amshi tarbiya yana ayyukan kwarai to za a ringa baka lada na dukkan abin da ya aikata akan ka'idar wa allaysa lil insan illa ma sa'a idan ka riga kan mutuwa idan ɗan ka gashi shi mutuwa to kuma idan yana rayu a bayan ƙasa a matsayinsa ɗan ƙwarai yana yin ayyukan ƙwarai na ma addu'a shi ma wannan za a ringa ba ka lada kana lahira amma idan ɗan ya zama mutumin kirki ba ka yi tarbiyya ka bai zama mutumin kirki ba to Allah zai baka ladan tarbiyya kuma Allah zai baka ladan juriya akan rashin kirkinsa kaga wannan yana ma cikin haihuwa babu asara kuma wannan yana da cikin dalilin da yasa turawa da masu bin tafarkin su kullu suke razanar da mutane akan cewa kada a haihu ai idan an haihu iya daga cikin abin da ke jawa arewa matsala shine yawan haihuwa da muke yi shi yake jawa arewa matsala suke samun matsala da haka yanzu su sun zo wayayyu ne su sun yi karatun boko suna ganin cewa za su koya mutane za su modernizing addini za su modernizing addini za su gyara addinin saboda a Satin century ne ake irin abubuwan da ake yi yanzu bai kamata a ce ana yi a yanzu ba wanda kuma mutum ba zai iya lissafa 'ya'yan gidansu ba da 'ya'yan matan aure da 'ya'yan ƙwarƙwarar boge duk ba zai iya tare ba zai iya haɗa su ba a yana fata an gane Allah ta'ala shirya da mu malam ya ce awwalan da farko na farko hadisi na farko akan idan ka haifi ɗa ya rasu cewa Allah zai baka lada mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yamutu li ahadin minal muslimin salafatun minal walad babu wani ɗaya daga cikin musulmi da ‘ya'yansa guda uku za su mutu fatamassahu nar kuma wuta ta shafe shi illa tahillatal qasami sai dai warwarewar rantsuwa me tahillatal qasami kamar yadda bagawi ya magana ya ce sai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya rubuta na alkawari zai shafe ka to me ake nufi shine fadin Allah ta'ala wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqiya kowa sai ya wuce sai dai malamai sun ce wani zai wuce ta wuta abin da zai yi ta bardan wa salam kamar yadda yake kunna ya naruko kuni bardan wa salaman ala ibrahim kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa to haka mumini zai zo ya wuce to wannan shine tahillatul qasami da cewa Allah ya ce sai ka fita gurin to zaka yi dama mana karanta wannan an sassatin haka ne ko wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Al-Baihaqi suka rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda saniyan hadisi na biyu ma min muslim ma min muslimin yamutu ma min muslimain yamutu lahumā thalathatun min al-walad lam yablughu al illa adkhalahumullahu wa abawayhim aljanna bifadli bifadli rahmati qala wa yakununa ala babin min abwabil janna fayuqalu lahum udkhulul janna فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله بفضل رحمة الله أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عن wa sanaduhu sahihun ala shartu shaykhain a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam babu waɗansu musulmi guda biyu ma'ana mata da miji mata musulma miji musulmi to ba za a taɓa samun waɗannan ba ya mutu lahuma falafatun Minal alwaladi a samu ‘ya'yan da suka haifa guda uku sun rasu lam ya bulugul hinsa amma wa'annan yaran ba su kai munzalin balaga Ma'ana miji musulmi mata musulma su ‘ya'ya guda uku su rasu kafin su balaga in dai aka ta faru da su waɗannan musulmai guda biyu mata da miji illa adkhalakumullahu wa abawayhim aljannata bi fadli rahmati face sai Allah ya shigar da waɗannan yaran da iyayen nan nasu guda biyu aljanna da falalar Allah tabaraka wa ta'ala qala kuma ya ƙara cewa wa yakununa ala babin min abwabil janna waɗannan yaran za su zo ta kofa daga cikin kofar aljanna su tsaya fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul janna ya ku yara ku shiga aljanna mana fa yaqulun sai su ce hatta yaji a abuwana a'a ba za mu shiga ba har sai iyayenmu sun zo mun shiga tare fa yuqalu lahum daga nan sai a ce da su udkhulul janna ku shiga aljanna antum ku nan waɗannan yaran da kuka mutu kafin ku balaga ku uku to ku shiga aljanna wa abwakum da iyayenku guda biyu mahaifiyarka da mahaifinka bi fadli rahmatillah saboda falala ta rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan hadisin abin da ke nuna mana shine duk mutumin da Allah madauke sarki ya sa yaransa suka rasu guda uku kafin su zama baligai kafin su zama baligai sai suka rasu yara guda uku to waɗannan yaran za su je bakin kofar aljanna su tsaya a ce su shiga su ce ba za mu shiga ba sai iyayen mu su zo iyayen na zuwa za a hada da waɗannan yaran guda uku da mahaifiyarsu da mahaifinsu a ce ku shiga aljanna gaba ɗayan ku da falalar Allah da rahamarsa muna gane ha kaga wannan abin da yake nuna mana shine kimar ka ringa haihuwa da yawa amma in ka tsaya boko kai su guda uku ɗaya ya mutu biyu suka ci gaba da rayuwa baka cikin wannan falalar sai dai wata falalar ta daban muna gane ha shi sa gwargwadon wadatar da kake da ita gwargwadon ƴaƴan da ya kamata ka haifa kar ka da wani rayuwa a razana ka da wani talauci Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah da kansa ya faɗa ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wani gurin ce ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum wani gurin nahnu narzuqukum wa iyyakum muna gane ya da ba a so shi ne suicide ka da halin da za ka je kai aure ka je kai wannan kuskure ne ka da halin da za ka ƙara mata ka je ka ƙara wannan kuskure ne amma kar ka dauka sai kana da kaza sai kana da kaza sai kana da kaza a'a matakar kana da abin da za ka rayu da shi ka je kai aure wani Allah ya rubuta masa cewa har ya gama rayuwa a talauci ya taso a talauci bai mutu ba sai ce ba zai aure ba wani Allah ya kaddara mai zai fara rayuwa a wadata ƙarshen rayuwarsa kuma zai sha wahala wani Allah madaukin sarki ya tsara masa farkon rayuwarsa zai sha wahala amma ƙarshe zai ji daɗi wani kuma farko wahala tsakiya jin daɗi ƙarshe wahala wani farko jin daɗi tsakiya wahala ƙarshe jin daɗi duk muna rayuwa ne akan ka'idar Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishakahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا wa rahmatu rabbika khairun mimma yatmau Allah yace shine ya raba rayuwa yanzu wani yana da naira biliyan 1 kasa daya wani kuma yana da naira dubu goma ne jarinsa amma matansa biyu kuma duk suna rayuwa in ya juya dubu goma na sai ya samu dubu biyu dubu uku a zuwa masu tuwon masararsa da daddare da safi a sha koko a karya da gari a mai wake da shinkafa da mai daji don Allah nan ba shi da wadata Allah da wadata yana da wadata mana da yawa daga cikin sahabbai ba su samu wannan ba kuma sun yi mata da yawa da yawa daga cikin sahabbai ba su samu wannan ba sun yi mata da yawa sai a zo a ringa cewa karatun yaya to ai shugabanni su ne suka lalata karatu gaba ɗaya a Najeriya da a ce ɗan shugaban ƙasa da ɗan gwamna da ɗan ɗan majalisa da ɗan sarki da ɗan kowaye shugaba za a ɗauko su a sasu a makarantar gwamnati don Allah za su dage a gyara ilimin ko ba za su dage ba amma kun sace dukiyanmu kun ɗauke 'ya'yanku kun kai su makarantar waje da kuɗin sata amma kuma wanda yake da kuɗin halali kun ce wai ga irin rayuwar da zai ko ku za ku mai dictating ku za ku tsara mai rayuwar da zai amma ku da kuke sace dukiyar ƙasa in an ce kun yi sata sai ku ce an muku shari kuma dukiyar ku lissafi ku gaya mana sana'ar da kuka samu wannan kuɗin ai lissafi ku mana ga aikin da kuka ai an san aikin da yi sai muka taya aka ka tara wannan kuɗin muna gane wa yaquluna ala babin min abwabil biljanna za su tsaya a kofar daga cikin kofar aljanna sai a ce ku shiga aljanna fa yaqulun hatta yaji'a abwana har sai iyayen mu sun zo fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul janna ku shiga aljanna antum abuwakum bi fadli rahmatillah wannan yana nuna mahimmancin da haihuwa take da shi ashe yanzu in kai aure ka haifi ƴaƴa guda uku suka rasu kafin su balaga wa'annan ran za su zama sanadiyya ka na shiga aljanna muna gane ha sannan a ƙarshen hadisi sai aka ce bi fadli rahmatillah ku shiga da falalar rahmar Allah to kowa da ya gani aljanna da wannan zai shiga hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yace innahu lan yanjuwa minkum ahadun bi'amali lalle ba wanda zai tsira a cikin gaba ɗaya da aikinsa a ce tsabagen ibada kace ta saka tsira ka shiga aljanna manzo Allah yace ba wanda zai wannan sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi yace wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai idan Allah ta'ala ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa da haka duk wanda zai shiga aljanna zai shiga ne da falala Allah da rahmarsa Allah ya sa mu a ciki wai ga wani mai mota Toyota ja ya bar ya bata ina jin ko DL ne 294 fitilarsa a kunne take ya bata tun da ya zo ya je ya kashe akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi wai balhaqi wal bayhaqi da imam al-bayhaqi wa ghayruhuma an da wasunsu daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda wa sanaduhu sahihun sanadin hadisin ingantacce ne ala shartu shaykhain akan shartin akan sharadin Bukhari da Muslim salisan hadisi na uku ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwaladi kanu hijaban minan nar kanu hijaban minan nar qalat imra'atun wa ithnani qala wa ithnani أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أولنا حديثي نأكو ليكي من من فللر كيف ما أعنس رسول شين حديث من أكو النبي صلى الله عليه وسلم يتي أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد دكا ما تردى ‘ya'yanta guda uku suka rasu, me yasa aka ce alwalat, saboda ko maza ne ko mata ne, lafazin alwalad yana daukan ibnun yana daukan bintun shi sa Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu abdul husayn mana wannan ƴaƴan maza ne ko mata ne ko kuma a a ku suke maza da mata in dai sun kai uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanu hijaban minan na za su kasance garkuwa wato za su kasance garkuwa daga ina daga wuta katanga daga wutar jahannama mana zama katanga an sa katanga ga wutar jahannama kai kuma kayan ka tafi aljanna ai na fata gane mana gane ha qalat imra'atun sai wata mata ta tace ya ma'aikin Allah wasnani to in bi ne fa kawai an buskai sai uku ba in bi ne fa ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasnani ko da ma guda biyu ne idan ka sami ƴaƴanka guda biyu suka rasu kafin su balaga suka rasu to waɗannan 'ya'yan guda biyu za su zame ma garkuwa daga shiga wutar jahannama dan Allah haihuwa albarka ce ko ba albarka bace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa muslim da imam muslim wal baihaqi da imam al-baihaqi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa ya rabi'an na hudu hadisinmu na hudu dai akan wannan babi na cewa idan Allah ya baka ‘ya'ya baiwa suka rasu, yan ana samun lada mai yawa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah la yadda da abdihil mu'min, idan zahaba bi safiyihi min ahlil ab, fasabara wa tasaba bi thawabin dunal janna. أخرجه nasa'i an عبد الله amru bi sanadin Hassan. annabi sallallahu alaihi wasallama yace lalle Allah ba zai yarje wa bawa mumini ba idan Allah ya tafi da safiyinsa safiyin shi wannan bawa ne safiyi malaman lugha suka ce idan aka ce ma abu safi ana nufin mufaddal ko muktar, ko habib abinda ya zama zababbe a wajenka muna ganewa ko abin da ya zama yana da wani girma a wajenka ko abin da ya zama masoyi ne a gare ka ma'ana idan Allah ya tafi da wani masoyinka mahaifinka ko mahaifiyarka dan uwanka ko ƴar uwarka ɗanka ko ƴarka safi domin duk wannan zababbun mutane ne a wajen ko matarka duk wannan zababbun mutane ne a wajenka shi yasa idan aka ce qalbun safi ana nufin qalbun tayyibun wadud zuciyar take da tsarki take da sanka ita ce kalbun mai safi naka ce ma sadiqun safi ana nufin sadiqun mukhlis ma'ana abokin da yake yin mu'amala da kai tsakani da Allah ba wani abu a cikin zuciyarsa to inda Allah zai zo ya tafi da wani wanda kake so ma'ana ya dauke ransa shi sa annabi sallallahu ya ce Allah baya yarje wa bawa mumini idan Allah ya tafi da wani masoyinsa min ahlil abdi da mutanen da suke bayan ƙasa inda wannan bawan ya zama fasabara ya yi haƙuri kasaba ya nemi lada to Allah ba ya yarje masa bisawabin Allah ba ya yarje masa wani lada duna aljanna in ba aljanna ba ba wani adadin lada da Allah zai yarje baka sai dai baka aljanna in kai haƙuri ka nemi lada a gurin Allah fasabara wahtasaba yayi hakuri ya nemi lada a gurin Allah to ba abin da zai sa ba wani lada da Allah zai yarje wannan bawan mumini dunal janna kuma bayan aljanna a me yasa kake san Allah baka lada dan ka har hada ka tafi ina aljanna to sai ka ce aljanna ka soka an baka ita kuma da yana daga cikin abin da kake so a ranka da yana daga cikin abin da kake so a cikin ranka shi sa Allah madaukin sarki idan zai magana na a nuna ƙauna da soyayya sai ya haɗa da ‘ya'ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabil fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin kaga dace kul in kana aba'ukum sai ce me wa abna'ukum saboda da abin san ka ne abu ne a gare ka muna gane ha wannan hadisin imamun nasa'i ya rawaito shi daga abdullahi dan amru da isnadi hasan malam yace al'amru Sani. dama yace wa yajibu ala akaribil mayyit hina yablughuhum khabru wafatihi amrani al'amru al-awwal as-sabr war-ridha bil haka ne ko al'amru mimma yajibu alal aqarib al'amari na biyu wanda ya wajaba akan makusanta wannan mamacin al komawa zuwa ga Allah al kokarin komawa zuwa ga Allah wa huwa an yaqul shine bawa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma kama jaa fil ayati al-mutaqaddima kamar yadda yazo a ayar da take a baya Aya take a baya wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun malam yace wa yazidu alayhi qawlu sai ya ƙara bayan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ƙara da sa cewa wa yazidu alaihi qawla sai ya ƙara da faɗinsa cewa Allahumma ajirni fi musibati wa aqlifni khairan minha ya ubangiji ka bani lada a cikin wannan musiba da ka jarrabe ni da ita sannan ya ubangiji ka canja min da abin da ya fita ta alkhairi idan ka ya mutu kai wannan addu'ar sai Allah ya canja ma dan da ya fi wannan alkhairi matarka ta mutu sai ka roki Allah ya canja ma da abin da ya fi wannan alkhairi Allah ya baka lada kuma ya canja ma da wasu tafi matarka muna gane ba malam yace li hadisi ummu salama ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce ummu salama take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun babu wani daga cikin musulmai babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah ya faɗa abinda Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha face sai Allah maɗaukin sarki ya canja masa da mafi alkhairin wannan abin da Allah ya same shi da shi na musiba qalat sai ummu salama ta ce falamma mata abu salama qult yayin da mijina abu salama ya mutu sai nace ayyul muslimina khairun min abi salama a cikin musulmi waye yafi abu salama alkhairi miji ne mai nagarta miji ne wanda ya san abin da yake yi ya mu'amalance ta mu'amala kyakkyawa har tana ganin duk musulmi ba wanda zai kai Abu Salama alkhairi mana ganewa awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha farkon gida da yayin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ya fitina sai ta faɗi waccan magana mana shi na daga cikin wanda suka yi hijira a farkon lokaci aina ba an gane sannan sai na faɗa ta ce ina faɗa fa akhlafa Allahu li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya canja mun da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam قالت تتي أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتب ابن أبي بلتعت يخطبني لا kawai sai ga manzo Allah sallama ya ya aiko Hatib ibn Abi Balta'ata zuwa ga Ummu Salama cewa ya je gurin Ummu Salama ya nemo manzo Allah sallama aurenta Allah ya canja mai da wanda ya fishi alkari ko bai canja ba ya canja saboda manzo Allah sallama tunda duniya take ai ba taba samun kamar sa ba shi yasa mai 20 ne ya ce haramun anil ayyami ijadi mithlihi yau da gobe ta yi kaɗan ta kawo kwatankwacin manzan Allah sai ma, amma duk nan Allah ya yi waɗanda suka fi mu da yawa wani ma baka je kusa da shi ba amma da shi ya ce haramun alal ayya ya ce kwana da kake gani a dare gari ya waye duk wata rana haramun ne a gare ta ba za ta iya ba ta kawo kwatankwacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ce mai nabiyun karimun ma Rabba. shi ana magana annabi sallallahu alaihi ba a magana kowa shi sa maliku dan anas yana na a cikin al na imam shafi'i yaje kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayar da wani verdict ya bayar da wata ka'ida yace kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr yace duk wani mutum da ka sani a duniya a cikin maganarsa akwai ta karba akwai ta wurgi da ita yace banda mai wannan kabarin shi mai wannan kabarin duk abin da ya faɗa daidai ne shi sa a cikin hadisin da zo na musnad na Imam Ahmad daga Abdullahi dan Amr dan As kullum manzo Allah ya magana sai ya rubuta duk abin da manzo Allah yake faɗa rubuta ji kure sha suka same shi ka san dan adawa kullum sai ya dan kushe ka wannan mutumin ka ka fiye ya da shi duk abin da ya faɗa kai sai ka rubuta Wata ran yana faɗa daidai wata ran ba daidai ba Abdullahi dan Amr dan As ya to gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallama abinda quraishawa suka ce annabi sallama ya ce uktub ma yakhruju min fi fa innahu la yakhruju min fi illa alhaq haq yace kai bawan Allah rubuta duk abinda ka ji baki na ya furta dan ni baki na baya furta komai sai gaskiya shi sa idan ka ta zama qur'ani da hadisi ka fi karfin kowa muna gane ha ba wai kai ne ka fi karfin sa ba a'a Qur'anin da hadisin ne ya fi ƙarfinsa saboda magana ba ce kama da shi Qur'ani bai kama da maganar dan adam ba ma kwata kwata shi kuma hadisin bai kama da maganar wani dan adam gama gari ba in nace gama gari duk wani wanda ba annabi ba annabi ne ya zama ba gama gari ba ba ko ina ake samun shi ba shine maganar ta zama gwal amma duk wani wanda ba annabi ba to kuma dole ya bi bayan annabi shi sa wani dan bid'a ya waka yace annabawa mursalai dukkan su fadawansa ne dukkan su mene duk su du masu share hanyar zuwan sa ne wai wani annabi yana bayani na cewa ne ba ne sarkin mu zai zo nan gaba ko ba haka ba shi sa Allah ta'ala inda zai ko wani annabi sai ya ba shi ka'ida in annabi ya zo zaka aje littafin ka ka Kur'ani. Qur'ani zaka tashi daga annabi ka zama mabiyinsa wani annabi sai ya yarda wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين sannan Allah ya ce da annaba fa manta walla ba da dalik duk annabi da ya juya baya bayan wannan annabi ya zo da Qur'ani ka ce kai at-taura ka bi ko injila ko zabura ka ki bin al ko kuma ka ce kai ma annabi ne mai zaman kansa ba za ka bi shi ba to duk wanda ya juya baya haka to fa ulaika humul fasiqun wannan annaba a gayawa ya kai da wani malamin ka zai rubuta wani dan littafi kai wurgi da hadisi ka ce malamin ka ne daidai kai littafin naka bashi da stamp ko da an goku ba ya ittifaki akan abin shi ba Allah ta'ala ya tsare mu da haka sai turo hatib ibn abi baltata ya nema masa auren ummu salama fa qultu ummu salama ta ce sai nace inna li bintan wa ana zayu inna li bintan wa ana zayu ta ce ni ina da ɗaya bayan ni kuma ni gayu ce ala wazni fa'ul yana daga shigatun mubalaga kuma ina da tsananin kishi Wakala, sai annabi sallallahu yake cewa amma ibnatuha fanad'u Allah an ha anha amma 'yan nan ta da take ta tana da ita za mu roƙi Allah ya wadatar da ita daga gare ta mana Allah ya zama shi ne mai wadata wannan ƙyawa wa ad'u Allah an yudhiba bil ghaira sannan kuma zan roki Allah ta'ala ya tafi da wannan kishin naka akhrajahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wal baihaqi da imam al baihaqi wa ahmad da kuma imam ahmad abinda ake so ka fahimta anan dukkan wata musiba da Allah madauki sarki ya dora ma in kai inna lillahi kai wannan addu'ar Allah zai baka lada kuma Allah zai ma canji na alkhairi domin ka'idar Allah ta'ala ne sai ya jarrabe ka wata rana Allah ya faɗa gurare da dama am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ya ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin latublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله زي جربك على يوا ko ya dauke ma ya koma ta ko kudi ko wani abu abinda Allah yake so shine ka koma zuwa gare shi ka nemi lada a gurinsa ka nemi canji a gurinsa sai Allah ya ma Kun musalama saboda kirkin mijinta iya daga cikin abin da za mu koya ana son mutum ya zama mai kirki a gurin matarsa domin gashi ya rasu ta ce a cikin musulmi ba wanda ya kai mijinta wanda ka san yanzu da za a ce a daga kowa ya daga hannu a nan wanda matarsa za ta iya mai wannan shaidar akwai matsala saboda dalili guda biyu na farko matan suna da son kai na biyu mazan kuma suna da zalunci shi ne matsalar mutane abinda ba sa gane shi aure ana yin aure ne don a kare kai daga zina don haka matarka kawarkace a wani lokacin tana buƙatar abubuwa da yawa mata da yawa suna son mijin da ya waye tana son mu'amala da mijin da ya waye mu'amala ta yau da gobe abubuwa na yau da gobe amma wani babu ruwansa wani shi da ya gan shi ba ba ba ba ba ba canji rigid ne shi babu canji kawai kuma na san muje zan flexible a ringa dan da, wata ran ku wasa da dariya wata ran ku yi tsere wata ran ka goya ta wata ran ka bata labari wata ran ta baka labari wata ran ka gaya mata maganganu masu daɗi amma irin hatta pet name da ake sawa mata wani matarsa ba ta da pet name an san pet name ko? da barin da wani turanci love name sunan soyayya wani matarsa sunanta karima za ka kullum karima kaɗan modernizing sunan mana ka faɗe su da larabci ko ba ta wani sunanta binta sunanta binta manzara salama wani sa'in yana ɗan modernizing sunan aisha ya ce ya aish kaga da akwai boko boko a ciki ko ba haka ba amma babu ruwansa tana bukatar wasa da dariya so da yawa matsalolin aure ana kasa warware su ne don ba a san yadda za a warware matsalar ba wani bawan Allah karin ya taɓa samuna ya ce ya ƙara amarya amma gidan ya ki zama lafiya amaryan mata yau tana ta ita ba ta zama a wannan gidan bai suke ta yayi yayi yayi ki gaya min me ya faru kuma ya kasa ta ka ki gaya masa nace bari in koya mana ka dauke ta ka tafi wani lambu ka samu wani lambu mai kyau inda ake sai da kayan shaye-shaye masu sanyi ba fato da fekalin ba na ce ko wurin da ake cin kifi da lemo da shayi ka je ka zauna da ita ka sa a kamun kifi plate ɗaya fara ka plate biyu nace ce sannan a kawo shayin ka zuba ta zuba kuna sha sannan sai ka tambaye ta me yake faruwa a gida bayan Allah nan da safe sai gashi ya dawo yace malam jiya nayi kuma ba abinda bata gaya mu kuma wallahi zan dauka ki dan ba zan iya rabuwa da ita ba wannan zaman da suke yin a cikin gida shi ma wani sai akwai takuruwa wani tun da yake yana da mota amma bai taba ɗaukan matarsa a mota kawai din su gari ba bai taɓa yi ba bai ma taba ƙoƙarin cewa aiki ya kamata in koya miki mota ba kuna da wasa ne ka koya mata sau ɗaya sai an dade ƙara koya har yanzu a waje ɗaya ake bata iya wurin ce ka bata ba amma da za ta ga cewa eh kana kaudarta kana waye da sauransu ai ana laƙalli wata rana ka ɗauke ta a mota ai ko iya gurin mai kazan nan ma ka zo mana ka sa ma kulli biyu kulli daya da ice cream ka ba ta tana ci a mota tana mahira kulli daya in kun je gida sai ku ci tare amma wallahi wani ya siyo nama sai ya cinye 2 over 3 sannan ita da yayanta saraba wani over 3 dan Allah za ta ji dadi kuma wanda zai kai wani over three mai kokari ne wani nan gurin zai zo ya zauna a zuwa mai anan zai ci wani lumfin mai shayi zai je ya ce kwai guda hudu indomi daya madarar mun gwangwani da mabita bita in Allah ka je ka ci jaki biredin ɗari biyu <laughs> to ka tattara wannan gaba ɗaya mana ka tafi da shi gida ku tare da ita wallahi mata da yawa suna da complain shi sa idan kai mata lacca akan dabarun zama da miji sai suke to malam ko baka koyawa mata a maza dabarun zama da mata shi sa wata rana bai ni lakcar aure a dawakin tofa wai haƙƙin mata haƙƙin miji akan mata sanata sai dai a magana akan namijin kwarai mace tana son daga mijinta presentable ta ganka dan kwalliya ta ganka suna son mijin da za a nuna kawaye da haka maza da yawa kaya ma ba su iya ba wani za a gan shi ya sa koriyar shadda ya sa farar hula don Allah ina alaka ina alaka shi sa wannan lecture sai na sai na koya ma maza yadda ake sa kaya nace kaga a matsayin ka na namiji idan ka sa farar shadda mai bakin aiki to kamata a ganka da bakan hula da bakin takalmi shine kai grace ne da kamata idan ka sa idan ka sa shadda light blue ka samu hula light blue akalla zaren da aka dinka ta zanto ya fi shaddar turuwa sannan sai ka sa bakin takalmi a ringa samun alaƙa tsakanin rigar da kasa da hularka da takalminka haka masu take sun a ringa ganin mijinta amma wani sai je sa kore shadda sai sa jan hula sai ka cewa ɗan kwakwasiya in Allah nan ya dace? bai dace ba tana son ta ɗan gayu abdullahi ɗan abbas yana nan karanta ibn kasir daidai wala hunna labi ladhi alayhinna bil ma'ruf sai wanka yi kwalliya sai a ce mai ina zai je sai ce a ai ina son ke kwalliya in ganta ni ma shine ne mata kwalliya na ganta amma dan Allah haka muke a cikin maza fa akwai wanda ya kallafa kan su da daddare dole sai an yi tuwo kana yi magana an yi ba gargajiya ne in kai ba gargajiya ne ayyanka in gargajiya ne wai shi al'adar dole sai an yi tuwo ai ba kai kaɗai bane kake da bukatar cin abinci a gidan ka tambaye su mana ai da kalle ka ba su wanda suke so kai kuma ka ce ai ma to mana muna gane to duk irin wa'annan abubuwan ita ummu salama ta kalla ke barin ga muku iya daga cikin babban abin da mace take so shine mijinta ya kai ta unguwa ya dauko ta ko da ku a ka jarraba ta ranka je da mota zaka dauko matarka a unguwa sai ta yi minti 15 bata fito ba kar kai bakin ci kar ka damu dama an za ka ɗauko ta ka tabbatar ta yi ne saboda yanzu idan ka je ɗauko ka za ka ta minti goma sha biyar ba ta fito ba ɗaki ɗaki take bi tana gaya musu matsayinta a gurinka da leƙa nan ta ce shi ne ya zo za mu tafi shi ne ya zo za mu tafi shi ne ya zo za mu tafi wai ku gane wai tana da kima tana da darajar da mutunci yake biyo ta ɗauke ta a mota mai da ita gida na Allah kana mata wannan ba za ta ji daɗi ba ka gaya mata suna da larabci ko da turanci muna gane ya ka gaya mata da larabci ya gaya mata da turanci ko duk wani abu da aure yake bukata ka je ka koya ka je ka koya mana duk abin da kai a cikin aure Allah zai baka lada amma mu sai mu gidarantar da kanmu bayan addinin mu wayayyen addini Allah ta'ala ya tsare mu matsala ta ashirin malam yace wala fi sabra an tamtani almar'atu min az-zinati kulliha hidadan ala wafati waladiha aw ghairi idza lam tajid ala thalathati ayyam illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra li hadithi zainab bin abi salama qalat malan yake cewa mace ta yin kwalliya kwata-kwata don yin takaba akan hidadan alawa fati waladiha don yin takaba akan mutuwar ɗanta augairihi ko waninsa idan lam tazid ala falasat ayyam matkar bai wuce kwana uku ba ma'ana ta kin kwalliya matkar bai wuce kwana uku ba wala yunafi sabra wannan baya kore cewa bace hakuri ba baya kore cewa kai ta yafi kun gane maganar na fassaro ne ta inda za ku gane an tam yake cewa baya kore cewa mutum bai yi hakuri ba dan mace ta ki yin kwalliya kwata kwata kun gane ana yin takaba wannan takaba shine ba su ado yin kwalliya saboda wannan mutuwar da aka yace to idan mace ce wannan kin yin kwalliya din dan yin takaba akan wafatin danta ko wannan danta matukar bai wuce kwana uku ba masana tana da yanci in wanta ko kananta ko babanta ko danta ya rasu ta yi takaba ta kwana uku shine kin yin wannan kwalliya ba kin yin tsafta ba akwai mace tsakanin tsafta da kwalliya misali brush misali ce wanka ta tsaftace hammata ta duk wani guri da zai iya yin wari wannan ba wanda ya hana ta kwalliya da zai attracting wani shine abin da aka hana ta to kin yin wannan kwalliyar dan danta ya mutu ko wani daga cikin ɗan uwanta ko danginta matikar ta wuce kwana uku tana yin haka ba to wannan baya nuna cewa ko bata hakuri ba dan ta yi wannan ta takaba din muna fatan kun gane illa ala zawjiha face akan mijinta fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra zati masa kaba ta kwana ta wata hudu da kwana goma ladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan na'am bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra in miji ne sai ta yi wata hudu da kwana goma ba ta kwalliya ina ba ta an gane saboda hadisin ummu salama an zainab yar gidan abu salama ita ce yar gidan ummu salama ta ce دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناشق ɗakin ummu habiba na shiga wajen ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ummu habiba ta ce min ummu habiba ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil baya halatta ga matar da ta imani da Allah da ranar lahira an tahidda ala mayyitin ta yi ta kaba ga wani mamaci fauka salatin sama da kwana uku illa ala zawuj sai dai akan miji arba'ata ashurin wa ashra za ta yi ta kaba ta wata hudu da kwana goma thumma dakhaltu ala zainab binti dash sai na shiga kuma zainab binti dash hina tuwfiya akuha yayin da wani dan ya mutu dan wanta ko kanin ta ya rasu haka ita ma Zainab binti Jashim mai matsayin ta matar manzon Allah fata'at bi tibin ran da wannan dan uwan nata yayi wafati ya rasu sai ta sa aka mata turare kawai sai ta shafa ta shafa a cikin ta makala. nan kuskure ne sun qalat na qalat ne yawa na qala ne kuskure thumma qalat sannan sai Zainab tace mali bi tibi min hada kun ga na shafa turare ko tace to ni ba da wani bukatar turare gaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul kawai dai na ji manzalar sallama yana cewa fa zakaratil hadith sai ta ambaci wannan hadisin na la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala majitin fawqa thalas tunda manzo Allah ce kada ki takaba ga wani mawaci sama da kwana uku to dan uwanta na mutuwa ita kuma kawai sai ta dauki turaren ta shafa ta ce ba mu bukatar sa turare nake ba ba ma na san ne kwana uku balle na wuce shine dalilin da yasa ta haka ina fata an gane mun gane ko akhrajahu al-bukhari mas'alat 21 walakinaha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha sai dai ita mace idan bace ta kaba kin yin ado ba akan wanda ba mijinta ba irza'an lizauji dan neman yardan mijinta wa qada'an li waqrihi minha dan kuma ya biya bukatarsa da ita a matsayinsa na matarsa fa huwa afdalu laha wannan shine yafi mata falala wa yurja lahumma min wara'i dhalika khairun kathira khairun kathir sannan ana sa musu rai za su samu lada mai yawa bayan sun aikata kama waqa ali ummu sulaimin kamar yadda ya faru da ummu sulaimin wa zawjuha abi talhat al-ansari da mijinta abu talhat al-ansari radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda tunda haka yace sai da mijin ya zo dan ma ya rasu ta bashi abinci ci suka yi mu'amala aure sana ta ga mai dan siya musu to an ce idan idan idan mace ce hakan kaga ai da janye daga kowane irin abubuwa ba ta yi kwalliya dan an faɗa a hadisin ta yi kwalliya zamu karanta a sati mai zuwa ta yi kwalliya mijinta ta bashi abinci ya ci ya yi mu'amala aure da ita sannan ta bashi labari kaga ai ita ta san ya mutu amma ta nemi yadda mijinta ta biya mai bukatarsa qada'an li waqarihi ta biya mai bukatarsa ta namiji ya je yayi kwanciya aure da ita to wannan zai iya falala kamar yadda ya faru da ummu salim da mijinta ina ba an gane malam yace wala ba'sa min an asuqa huna qissatahuma fi dhalik yace babu laifi na koro kissar tasu a daidai nan gurin ala ya habib da tsayin da kissar take da shi lima fiha min saboda fa'idodin da ke ciki wal da wa'azi abar ga da ababan lura fa qala anas radiyallahu anas an maliku Allah ya kara masa yadda sai yace qala maliku abu anas malik baban anas yace limra'atihi ummu sulaim ya gaya babarsa ya ga matarsa un sulaim wa hiya ummu anas ita ce babar anas Ya yace mata inna hadar rajula ya'ni annabiyya yuhar ya'ni annabiyya sallallahu alaihi wasallama yuharrimul khamra yace kin ga wannan mutum wallahi yana haramta giya fantalaka sai ya tafiya hatta a tasham har sai da ya je garin sham fa halaka sai ya mutu a can fa halaka hunak sai ya mutu a can fa ja abu talha sai abu talha ya zo tunda ba shi ne asalin mijinta malik ne mijinta da ya zo fa khataba ummu sulaimin sai ya nemi auren ummu sulaimin fa kallamaha fi dalik ya mata magana akan haka fa kana sai nace ya aba talha ya kai baban talha ma misluka yurad ba fa irinka ake mayar da su in sun zo neman aure ba irin kun kunne ma kai ba ku ake aina fata an gane walakinnaka imru'un kafir amma kai matsalaka kafiri ne wa ana imra'atun muslima ni ko mace musulma la yasluhu li an atazawwaju ni baya ba zai yi ni na aure ka ba la yasluhu li ba zai yi ba an atazawwajak ni na aure ka tunda kai kafiri ne ni ko musulma ce tace ba zan aure ka ba amma duk da kafiri ne ta mai adalci tace ma mithluka yurad wannan shine adalcin musulunci da musulmi in kafiri yana da kyakkyawar ɗabi'a sai ce yana da hali kaza wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'ala shi sha shedan da ya gaskiya manzal sulma ce sadaka ka ruwa kazo nan da ya gaskiya ga ma amma shedan mugun makareci fa qala ma za ka dahrak ana ba ta gane kama an ce ma iradatak me kike me kike so qalat wa ma ni kake tambaya me nake so kafin ta bashi ansa qala sai ce as-safra wal kina son fasfasi ne da fara mana kina son pound da dollars kina son dinare da azurfa as-safra dinare azurfa tunda sune kudi a lokacin yace su kiye so qalat fa inni la uridu safra wala bayda uridu minka al-islam kace ni ba na son ka bani azurfa ko dinar ba na bukatar dala ko naira ko pound sterling ko euro ba na abin da nake so uridu minkal islam ina son kai ka musulunta in ka musulunta to sadaki na shikenan yace fa in tuslim fa dhalika mahri idan ka musulunta to ni na yadda wannan shine sadaki na wala as'aluka gaira ni bazan ro bazan tambaye ka wani abun ba a matsayin sadaki matakar ka musulunta qala faman li bidhalik sai ce mata to gurin wa zan je in samu wannan musuluncin qala sai ce laka bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka samu wannan musulunci ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muna gane ha fantalaka abu talha yuridu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai abu talha ya tafi yana nufin ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi jalis annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune fi ashabihi a cikin sahabbansa yana cikin sahabbansa falamma ra'ahu qal yayin da manzon Allah ya ganshi yaga Abu Talha ya tinkaro shi sai annabi yace ce ja'akum Abu Talha ghurratul islam bayna aynay yace ga Abu Talha nan ya taho gurinku hasken musulunci a tsakanin idansa domin gurra shine kasan doki za ga wani farin abu a nan shine gurra tahjil shine zaka wani farin abu a cikin kabar doki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin ghurran muhajjalin ina ba ta gane yace ga hasken musulunci nan a tsakanin idan sa fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu salama sai sai sai ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ummu salama ta faɗa na cewa musulunci kawai take so a matsayin sadaki abu ummu sulaim sorry sai annabi sallama sai fa akhbara rasulullah sallallahu sai abu talha ya ba manzo Allah sallama labari bima qala ummu sulaimin da abinda ummu sulaim ta bada labari na cewa ita musulunta ta aure shi fa tazawwajaha ala dalik shikenan sai ya aure ta akan wannan ma'ana ya musulunta ita kuma ta aure shi a matsayin sadaki aina ba ta gane saboda su sahabbai abinda suke nufi addinin kawai suke bi shi sa su sahabbai ka iya daidaita su da kowa ba ka iya daidaita su da kowa ba wai haka kawai Allah ya ringa cewa sahabbai yan aljanna bane Allah yana faɗa ce su yan aljanna ne duk sahabin ya shiga aljanna ba zai fita ba yan aljanna ne ba fita har abada Allah ya faɗa ya faɗa to amma ka san Najeriya ƙasa ce da kowa saboda suna misusing freedom of religion kowa yana yin abin da ya ga dama kowa yana yin abin da ya ga dama a Najeriya wani sai ya zo ya samu sabbin da ya ce ma Arnani in ka karanta littafin miftahul jinan dan shi'a suna da wata addu'a kullun addu'an na abin da suke fada Allahumma la'anta na mai quraish wa wa tagutayhima wa ibnatayhima ya ubangiji ka tsine gumakan quraishawa guda biyu sune Abubakar da Umar sune jibtu sune Dagoti. sannan ta yi ma da yayansu guda biyu Hafsa da Aisha yan shi'a suna da aƙidar bada Aƙidar bada shi ne yanzu ka yi abu ba ka sani ba sai an jima ilimin sai zo ma suka ce Allah ma yana da wannan har ma suka ce ba a taba bautatawa Allah da wani abu da yake so irin wannan baka yadda Allah yana jahilta al'amura wannan aqidar ce amma tare da wannan sai kuma ga gwamnatin Kano suna neman su ba su mafaka mun ce gwamnatin Kano tana ba su mafaka saboda wanda gwamnatin ta ba appointment shi yazo yake fadar wannan maganganun a gidan radio kuma har yau gwamnatin Kano bata fito ta ce ba da yawun yake yi ba da ka su suka sashi inda ba su suka sashi ba kansa yake wakilta sai gwamnati zo ta ce wannan ra'ayin na wane ne amma mu wannan ba ra'ayin mu bane domin ko matsalar mu shine mun yadda kowa ya siyasarsa amma in ta zo wajen taba addini to za mu fita daga siyasa kowa mu dawo ta Allah shi sa dole ne gwamnatin Kano dole tilas ba wai lallamin ta muke ba dole ta fito ta ce wannan maganar ba da yawunta ba in ko bata faɗa ba Allah kai mu tutar da nakin Allah kai mu tutar da nakin an yi ba Allah kai mu tutar da nakin yana fitowa gidan rediyo su dama maganganun da ya ga dama abin da ya kasa ganewa ita magana ai abin da ake gwanda mutum ya san me yake shine a cikin maganganun ka a ga tarbiyya a ga sanin ya kamata dan ka zo kana hauka kana faɗa maganganun da ba su da mizani kana nuna isa ashe dan ya riga ka ana khairun minhu khalaqtani min nanin wa khalaqtahu min tin amma wannan gaskiya ne shi sa ni ban fiye san ma a ringa magana a kansa ba saboda wallahi bai isa magana a kansa ba Aikin mutumin da ba shi da alaka da Allah ba shi da rabo a cikin musulunci baya jin cewa musulunci wani addini ne da zai shi kariya wannan ai ba wani mutum ne da ka ɓata lokacin ka ba duk wata magana ta shashanci duk wata magana ta rashin kan gado duk wata magana ta rashin mutunci ai kowa zai iya faɗa zagi na da makaranta yanzu nan da za ka kirkiro zagi yanzu yanzu ka yi shi to ɗanka kuma ya zo sai ya kirkiro wanda ya fi naka shi zagi kowa kwas ɗin kansa ne sai iya wanda ya zo ƙwalwarka amma a ganka akan turba ta gaskiya akan turba ta kwarai kuma mu abin da muke faɗa shi ne. gwamnatin Kano tana sabatajin federal gammal. domin mu dai abin da muka sani tun da muke a Najeriya ba mu taɓa ganin gwamnatin da ta yaƙi shi'a ba irin gwamnatin Muhammadu Buhari Allah ƙara masa lafiya ba mu taɓa gani ba ba mu taɓa gani ba gwamnatin Buhari ba ce da shi'a ba tana yaƙar ta haka ne ko ba haka ba amma su gwamnatin Kano sun zo suna marawa shi'a baya kaga Buhari yana yin abu suna mai sabatajin kenan mun san abin da ya hana Najeriya ci gaba wallahi ba laifin Buhari bane duk wanda ya zagi Buhari sai ya ɗauki zunubi mutane ne suka zo suka tattara abubuwa suka hana komai tafiya daidai yan shi'ar da suke haɗuwa a masallacin juma'a su yanka su asiri su tsafi akan Allah ya kashe Buhari kuma wannan yan shi'an su ne gwamnatin Kano za ta zo tana goya baya Ko kuma kuna kallon su kuna jin cewa ai siyasa ce kowa yana da ra'ayi Allah shi ne yake yin komai Allah shi yake kare kowa amma na rantse da Allah da Allah bai kawo gwamnatin Buhari ba wallahi da yanzu muna Niger da wani yana Congo da wani yana Ghana da wani yana Ethiopia wasu kuma da yanzu suna can a lahira amma insha Allah ba ne ba dan Allah ya kawo wannan tun yadda taimakon da agajin ya kawo Buharin ba da yanzu musan halin da muke ciki ba amma gwamnati ta zo tana faɗa da mutanen nan amma gwamnatin Kano ta zo tana goya waɗannan mutanen baya wallahi duk wani musulmi da kadiriya ko tijjaniya ko izala ko ma menene idan ka ji cewa ba a taɓa ka ba imanin ka yana da matsala kuma wallahi matukar gwamnatin nan ba ta canja ba wallahi duk wanda ya zabe ta yayi kuskure kuma yayi sako kuma duk saban da yan shi'a suka zo suka yi saboda gwamnatin Kano ta ba su mafaka wallahi kana da zunubi mutane su zagi Allah su zagi manzan Allah su zagi alkur'ani su tsine wa sahabbai suna da aqidar raja'a aqidar raja'a shine idan mahadinsu ya zo sai an dawo da Abubakar da Umar an an tasa su sai an dawo da Aisha mata manzala sallama an mata haddin zina amma waɗannan mutane shine wannan mutumin yake fitowa yana cewa wai wai suna tare to mu abin da muka yarda da shi shine gwamnatin Kano ce take musu wannan ta sa shi in ko ba gwamnati ba ce ta shi ta fito ta ce babu yawunta magana ta cire shi ko ka ta cire shi ba abin da ya shafe mu amma dai su gaya mana cewa babu yawunsa amma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa matukar wannan gwamnati tana tare da shi'a wallahi za mu yaƙe ta da dukkan wani dama da muke da ita. wallahi za mu yaƙe ta dukkan damar da muke da ita sai mun yaƙe ta wallahi ba za mu taɓa ƙyale ta ba ba za mu taɓa ba za mu shiga lungu saƙo-saƙo. wallahi da ɗan shi'a wai sai zo su ringa wata magana wai ai muna ƙyale kiristoci to ai shi kirista ya fito ya gaya mana shi arne ne original ya ce addininmu ba ɗaya ba ko mu addininmu ba a yi daga sa sa wani sai ya shigo ka ba amma su matsalarsu suna cewa musulmi ne su kuma suna rubuta musulunci wani musulunci ne za ka tumu Allah da cewa jahili ne wani musulunci ne za ka ce hasan shata ne kowa yake faɗa ya ce a ranar alkiyama sai Allah ya yi wa annabi azaba saboda duk laifin da abubakar da umar suke da sa hannun annabi sun faɗa sun ce su Allah da ya aiko annabi Muhammadu annabi Muhammadu da Abubakar ne khalifansa Umar ne khalifansa Uthman ne khalifansa su su ba Ubangiji su bane waɗannan mutanen su ne gwamnatin Kano wanda kuma gwamnatin nan fa ta samu ne saboda sak saboda sak kuma yana daga cikin polisin Buhari yana daga cikin polisin gwamnatin Buhari shine yakan mutanen nan amma gwamnatin Kano tana ba su kariya domin ba ruwanmu mu abin da muke faɗa shine dole ne gwamnati ba wai lallabi muke ba ba mu dole sai ta fito ta ce ba da yawunta ba kuma dole da jami'ai kunne kan mu ƙara jin irin wannan maganin in kuma ba su yarda ba ai kowa da sa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kar ku ya karku yadda barin ga muku wani abu ni ba dan siyasa bane amma barin ga muku ku gane ni wallahi mun ko wanda kuke jin tsoro bala'i ko tana cewa kuna da rigima da da aljani shine kwankwaso shi kadai bala'i ne a tare da ku sannan mu ma za mu bi sahu ko mu mun fi shi bala'i dan ku tambaye shi a 2003 ya yi rigima da masu addini da ƙarshe sai da ma kayar da shi haka ne ko ba haka bane to shi yana rigima da ku ko mu da muka fi shi bala'i ma kuma za mu yi rigima da ku sai mu ga yadda za ku zo kawo gwamnatin subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ana da Thank you.